yankewa eh, yankewa yayewa menene eh, yanfat ɗin na manta bai filma mu da yayewa yankewa daga su da wahala wannan zai fi sa muke yanke daga kanka wanda an ce bai mallakanta ko da kuɗi ko da menene to ya kaga wannan ya fi ne sa mutum ya cire ya rasa daga sadakar da ya bayar الوجه الثالث والتسعون أنه نهى النبي هنا عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها sai wannan littafi ya tafi babu ya hana sayar da amfanin gona kafin ya yi kwari daga wannan akwai saddo zariya na asara in kaga mutum ya ce to ya bar tsarin Allah ne amma kuma duk ibar tsarin Allah shi zai shuku da kansa li Allah ya kuna zari'a ka zama wata hanya Kila akali malil mushtari shin dukiyan mai saye ainihin da haƙi ka ga huda kafaya hudan nan ta zube ai ga ka samu kuɗi a banza baka ba shi komai ba rashin a ah, shi ya ce yana so a ah, shi in ya ce yana so idan shi wawa ne kai ma wawa ne ai ya kamata ba za ka so wa ɗan uwanka ya fara ba ai shi ya ce yadda ka kai da aka yadda da shi da za a ce a yi na tsarin duniya ba shi ya ce yana so muddin yana so shi ke nan a yi ba za a haka ba bigai da hajji hmm? shi ne ma shi ne ma ai magana da ya shi ma ya banya ba a sai da banya kuma zai auka kasa yanzu misalin kai ka kullo garin dawa dawa duk yadda ta girma wajen kakafa na zuwa idan soke kilo a jirgin ta shi kenan ko mutu ba ta kewa amma a farko ka ta shi fita ake fita amma kafin wancan ciyawan ya zo ina tsirowa wasu su ta kudu wasu masa sauki wuta hmm, wuta to kago a kai masa dawa kawai sai ga wuta wutan ta bayyana gaba ɗaya ba abin da ya samu sai karmami haka da ya ce ku kullum musulunci la tarara wala dirara al-mushtari bi ghairi haqqi idza kanat mu'ridatan da talafi muddi sana wurin halaka wa kada yamna'uha Allah Allah ya zai iya hana yin ta ita ya banyan ko ita ya'yan itatuwa wa akkada hadha al-garad ya karfafa wannan manufan din bi annahu ah, bi anna hukman lil mushtari bil ja'ihati tabbatar da ainihin hukuncin eh, ainihin lil mushtari ne sai din da ja'iha idan talafan بعد الشراء الجائري إذا تعرف بيان تنشين هل كل هذا لألا يظلم المشتري حتى شودة ميسي ويؤكل ماله بغير حق هنا وأكد هذا الغرض إيه إيه لأن حكم لأن حكم حكما للمشتري ai kaga wannan hukunci ne in an hukunta mai mai sayan da annoba misalin aka kaddara annoba ta zo daga Allah sai kaga zai asara bi anna hukuma lil mushtari hukunci ga mai saye ne ai bidda kaddarawa ne bi an hakama lil mushtari bil jaihati إذا تلف بعض الشراء الجائز shi kenan a dubarin ya sani ba to amma kila in na gyara tambaya ai ba a saya ba buhu kaza yake so an saka bai saya ba wannan shi ake ce masa salami ko kuma kamawa amma in ya ce zai saya kaga za a yi masa kuɗi kaga in yayi a ba shi kafa in bai yi ba fa ba ka ta masa da kudin sa ba kaga babu babu ruwa babu ruwa abin masara ne yanzu kaga idan za ka sai masara ta yanzu za ka sai buhu nawa kake so ɗari ko hamsin haka gwada ta ba komai kaga nan ya karba amma fa da tsada waye ce ba ta taɓa zakka ba ba ran mutum kuɗi na cire Ka kaga kenan ta kai arba'in kuma nan gabiru kai tun da aka cire buhu hudu a zakka sai ko ya san yawan masarar sai dai a dinga ce min ka ji tsoron Allah ita ko babu dore akai wanda baka cire ba buku aka na cire a zakka alhamdulillah yawwa gana son zakkan ne ka roƙi nan za a canza masa roba-roban nan mun makwana wanne wannan zakka ce ya an makwana kwana su da ya gani ɗayan yana da tsohon faɗi ya sai kunya kanku da wannan ba shi ne aka yi akari cinikin abubuwa koyayyu irin su karas irin su kankana irin su wane ne kaga kankanan nan kayan zaki ne amma akwai wata kankana in aka kayan sa zaki kakin bai zama dole a jefan da ita ta cin daga tana ne mata tubuna zaki su haka kuma take a ciki ga ta kokan ne sosai ne dalili kuma da wani abu ne ne ikon Allah da kanan ana iya saye an ga misalinta kamar muna cinikin rogo tun da shi yana kasa kunya-kunya ake tsaye to haka ba ko sayan ne ba shari'a ta yarda shi ne matsala to irin karas irin wane ne irin albasa an kawo shi a cikin maskari sai dai amma sai masananta Eh? kunya eh ya ai wannan dole dama haka ta kayi su ne ai aka gaba kuwa zai yi cinikin doya ba sai mai doya sai masana doya manoma doya ka gane kamar yanzu irin ni ba da sai maka doya kuna sai doya sai dai amfani da wanda ya san na san sa amma sai wanda suka sani har sun kowane ce nake akwai masa su wa'anda suka kai irin wannan doya suna nomanta sun san yadda lamarin ta yake shi ma mai sayarwa ya san halin ta, to haka yake yanzu ka ga da kamar dankali ne to na san dankali abun nan don yana iya yatsu da yawan ce baka ce baka ba a san wannan ya yi yatsu ya haka kona ce ke da ce irin na wajenmu ne to da san kai banda irin na yan kudi kai yan ƙanana ƙanana ne amma muna kuɗi ƙaso hatta akwai wani wanda zaka iya siya gindin bishiya sai ka ga ya fashe ka tika za ka samu dankalin na kitika kitika jijiyoyi na san irin su da irin nau'in yaran wanda kuma yake muka muka a zato dai ka irin wannan ta irin wannan na je na shiga na zazo ɗan ya sai to haka kaga masu doya ni ban san ta kan doya ba ba zan iya bayanin ga yadda take ba eh tun abu ne abu ne sai manomanta dole a idan haka kowane ba ana bashi da wasu nan shi Thank you. ba ta yi ba wannan ya san girman ta to haka ana yayi da kadan yawa amma Mm. bai da ke eh. eh. shi wannan ya eh to ya halatta bai halatta ba na farko dai matsuwa ta kawo kenta musulmi ta yanki dan uwansa musulmi ta gane amma akwai nau'in taimako zai saya kamar shi ake ce masa na oda kanin ta harkan oda yanzu ina neman kashu Sai manomin kashu ne ina ɗaya daga cikin hanyoyin kawar da talauta tsakanin jama'a ba a yi mugunta a ciki ba yanzu ni na noman kashu kuɗi nake nawa ni kuma na sayan kasu. to yanzu nawa za a saya za mu kaddara kila ya faɗi ni zan kaddara mai saye zai faɗi kai za ka kaddara mai sayarwa zai tashi ko ba zai mu tsaya tsakiya ba tun da sana'a na ne sana'a na san kan abun kai ma sana'a ka ka san kan abun to sai ka sai yanzu nawa nawa za ka za sai ka sayar min kaman buhu ashirin kogo kaza a kan kaza kaza ce ni kima a ƙorban da na mugunta na inda babu to shi ke yi wannan ya halitta shi ake taimaka oda hatta lokacin da an samu annabi suna irin wannan ciniki yayin da ya je madina sukan sai abincin shekara biyu shekara biyu na baɗi na baɗi wacce har ake tambaya wai to eh, suna noma ne ce ko wasu ne ba kawai mu dai su kawo mana da kasa an yi haka ya halatta to amma namu na mugunta ne kamar yanzu misali a ce maka an kama wani yana da fulazar nan ta shi ce a gaje to yanzu za a sa fulazar na kasuwa a sayar kaga yanzu a yi mata kuɗi tsakatsaki biliyan ɗaya ta kuce ta yi ƙararru a ƙarfa ce ba biliyan ɗaya don ya tashi ƙarshen sa zai ci miliyan biyu kaga yana mugunta ne ba ta yi ne tsakani da Allah ba wannan mugunta ne sai kaga duk abin da za a duba karanci a ce to a samu ɗan kasuwa adalai wannan tsadar shi kaza mafi ara shi kaza katsakinsa kaza sai ce to alhaji ya kamata ka sai na sama mutumin da yana cikin wani hali ba fa taimakonsa kai ba kayan ya sayar in ya ƙi saukar ta sai ya tsakiya amma idan wani ƙasa bugu ne mugu ne irin muyagun wanda Allah ya yi musu abin da yake masu don haka sai a tsaya sai na mutunci sai na kaza to hanya haka wani babu laifi amma sai an ka kasa a ce maka yanzu kaman kaman mashin ɗan wancan ai bai wuce dubu uku ba roba roba ai san ta nawa za ka fiye roba wani wurin fata da ike aka ɗinke wancan roba roba mala ko lokacin da na shiga wata mota aka ce nawa ne ko dubu arba'in ne ko dubu nawa ne na je wannan mota dubu arba'in an daina yayin da yanzu kwata-kwata eh? amma ba wanda da aka yi ba ina ma faɗin kuma motar na ce wannan motar dubu kara ake wala yana na fiya kai wannan na shi bare kai wani tashi na wa rogogo ba kan ya rogogo ne sai ba dan gasuwa ne ba yi ba sabuwa aka ce wannan kuma ba a haba eh goma